ce annabi ke cewa adali wani masoyi mai nuna soyayya a gare ni ya shirya ko ina sanar da shi shirin yaƙi da ni annabi ya ci gaba da bayanin abin da ubangiji yake faɗa ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alaihi bawana ba zai taba kusan toni ba a taqarrub nan al-ibada ba zai taba bauta da yake fatan in karɓa ba da wani abu mafi soyuwa a gare ni in ji Allah kamar wanda na fallanta masa duk wani abu da zaka yi ba zai kai kamar abin da ubangiji ya farlanta maka ba to ya farlanta maka ka amsa ko ka maimaita irin abin da ka faɗa kai kuma ka zaɓi kai nafilar da abun bai kai maimaita wancan ba kun ga ya samu galaba kina akan mu ya ci nasara ga kan wanda yake irin wannan aiki wani misali wanda shi ma ya watsu yana faruwa shine abin da ya shafi daidaita sahu a sallah daidaita sahu a sallah wannan abu ne wanda yake farali tilas wajibi ne to a daidai lokacin da za ka ga liman ya shigo ana buƙatar sahu ya daidaita a daidai lokacin za ka ga wani akan wannan sahun shi kuma ƙoƙarinsa ya yi nafila hadisai sun tabbatar mana manzan Allah umarni yake yi saboda matsanancin tsanantawar da manzan Allah ya yi ha sahabi ke cewa Anas dan Malik yana daidaita mana sahu kamar yanda wanda zai harbi ko jifa da mashi yake daidaita abin da yake kokarin ya samu haka yake tsanantawa wajen daidaita sahu yana faɗar kalmomi ku daidaita sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sala la tusawwunna sufufakum aw yukhalifanna Allahu bayna wujuhakum haka manzo yake ta faɗa don nuna mahimmanci da wajibcin yin hakan a lokaci ɗaya sai ka iska shaidan ya shagaltar da wasu mu wancan abin da yake wajibi na daidaita sahu sun mayar da shi kamar ba wajibi ba wai suna ƙoƙarin su yi wani abu wanda bai kai wancan ba ba mu ce ba a bukata ba amma yana da lokaci suna ƙoƙarin su yi wani abu wanda bai kai wancan ba shine maganar su shigo masallaci su yi nafila ana ta ƙoƙarin a yi sahu manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yana cewa in ma an tsaye da sallah idza uqimatus salah fala salata illa maktuba in an tsaye da sallah babu wata sallar da ake tsammanin ka a matsayinka na bawa kai sai wannan sallar da ake tsayarwa wannan wajibin da ake tsayarwa da wannan ne dama cikin malamai suke cewa in nafila kake ka sallame musamman idan kana a sahun gaba amma sai ga liman ya ta kokarin wai kai ake jira ka idan da sallah ya tabbatar sahu ya ta kafin ya juya ya kabbara sallah wannan ko shakka babu ba adalci bane kai a karan kanka a matsayinka na bawa sannan ba adalci bane ga abokanka masallata dan ka ba musu jinkiri wanda yake mara amfani sallamewa kamata ka yi ka san wancan shine wajibi wannan shine wanda yake sunna in ka samu dama ka yi amma wancan ba zai ci karo da wannan ba ka ajiye wanda yake wajibin ka zo kana yin wanda yake sunna in kai hakan sai ka zo mo ka zo da aka abin da ubangiji ya faɗa cewa bawa ba zai kusance da abin da na fi so ba kamar wanda na farlanta masa sai ya zanto ka bi wancan tafarkin da ibnu qayyim ke cewa shedan yana kawo wa bawa dan ya shagaltar da shi daga abin da ya fi dacewa a rayuwarsa waɗannan wasu misalai da za ku iya kawo dubunsu ko ɗaruruwan su suke faruwa cikin rayuwar ɗan adam to abin da muke nufi adalci ne gabawa ya yi wancan rashin adalci da zalunci shi a karan kansa ya rungume abin da bai dace ba kenan kun ga adalci hatta a wannan janibi na sallah ya shiga haka zai shiga a sauran sassa kuma na ibada baki ɗaya ka kalli karatun alkur'ani da dama za ka ji in ka ji yanda muke karatun alkur'ani sai ka ɗora hannu a kai in ka ji abin da ke fitowa bakunan wasu ya aka yi suka yi wannan kuskuren ba za ka ko tunaninka ba zai wuce abu ko ɗayan biyu ba ko dai wancan abin da muka faɗa na rashin karatu don wani suna rungumar ƙwar'ani saboda sun iya karatu su je su karanta ma kansu ba su da wani malami da zai zo ya sa su a gaba ko in sun karanto su zo su sauke mashi ya musu gyara da abin da ya kamata sun iya sun iya karatun larabci don haka sun iya karatun alƙur'ani abin da suke tunani kenan wannan sai sababa musu fadawa cikin kurakurai masu muni a yayin karatun suna alkur'ani wasu kuma kurin shagala ce ana karatu amma ba a fahimta me ya kamata ya kiyaye malami na gyara maka dan kai kana fadawa cikin wani abu daban wanda ba shi ake buƙatar ka kiyaye ba to waɗannan ababe guda biyu ba suke da alaka da kurakurai da muke a wajen karatun alkur'ani amma har in bawa zai sa malami a gabansa ya koya a hannunsa to ko da zai samu kuskure sai ya yi karanci ko ba zai muni ba amma yayin da muka koma muka zama malaman kanmu to lallai kurakuranmu za su yi yawa to kuma in karatun ƙur'anin bawa ya samu matsala to ibadar ci kuma tana da matsala dan da karatun ƙur'anin ne ake yin sallah da karatun ƙur'anin ne za ka yi bauta bayan da masallaci zai zo sallah bai karanta ƙur'ani ba in bai sura ba za a buƙaci ya yi in bai sauran surori ba za a buƙaci ya yi fatiha ko da ita kaɗai to baka iya ta ba ballan na kuma sura za ta biyo baya to kurakuran da muke a nan da rashin kulawa da muke a nan ya jawo wa da dama daga cikin mu rashin samun sallah karɓaɓɓiya kuma ingantacciyar sallah a gare su kenan za su fada a cikin wancan abin da manzon Allah ke tsoratar da mu cewa da kwai masallatan da za su zo su yi sallah amma sallar ba za ta wuce kan kawunansu ba ba za a karɓe ta zuwa sama sama da kan kawunansu ba ba za ta je ko ina ba za a zo za su zo ba su yi karatun yadda ya kamata ba ba su yi ruku yadda ya kamata ba ba su yi sujudi yadda ya kamata ba ba su yi abin da ya dace yadda ya kamata ba annabi ce lafu kama yulaffu thawbul khalaq fatudrabu biha wajhuhum sai a natse musu sallar su kamar yadda ake natse a duk unkune tsofan tufafi a doki fuskokinsu da wannan sallar tasu baki daya ba za ta ƙara musu komai ba ba wani kwarjini da suke da ita ba waye ta ibadar tsammaninsa ya yi daidai ya koma wajen ya koma ma Allah iska baya da komai wannan kuma shaitan yana son wannan kwarai da gaske ya dinga nuna maka daidai kake yi alhali ya san ba daidan kake yi ba na hakan wannan ya zama wajibi mu sai za mu karanta alqur'ani dan mu rage ma kanmu kurakurai mu je wajen waɗanda suka san shi su karantar da mu mu je makaranta don mu kiyaye mu bauta ma Allah yadda ya dace wani abu da yake da alaka da mu'amalat anan zamu dakata saboda isowar malam abin da muka fadi dai Allah ta ka mu a cikin ladar baki daya wanda muka kuskure ya gane da muka gafarta mana ka ba mu ikon gyara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم الله وبركاته أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله